العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بين أخيهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يدمك كتابا أولا wannan darasi na tarihin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda muke yi cikin wannan littafi na rijalun wa nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na fadilatu shaykh Sa'ad Yusuf Abu Aziz rahimahullahu ta'ala a yau insha Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya a mu na tamanin daidai sahabi na ashirin da ɗaya a cikin jerin gwanon sahabban da muke karanta ainihin tarihinsu wannan sahabi na ashirin da ɗaya wani sahabi ne mai daraja wanda yake da martaba kuma jarumi daga cikin jarumawan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine abu dujana radiyallahu anhu wanda ake masa kirari da cewa sahibu isabatil mauti wanda yake daure kyallen mutuwa a wajen yaki, da wannan kyallen ake gane shi wannan kyallen da yake daurawa da wannan kyallen ake gane shi a tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shi yake gwada mana cewa ake mutum zai iya sanya alama a lokacin da ake fagen daga ko ake filin jihadi mutum yana iya sanya alama domin a gane kiki ne jarumi wani saboda haka inda babu matsala na ainihin security to ana iya yin haka to amma kun yanayinmu na yanzu wanda yin mutum yana tafiye-tafiye to fa baya so a gane shi saboda idan an gane kan an sace kaza a samu kuɗi mai yawa to in ka haɗu da talakawa su sai a kyale su tafi in ya so kai a rike ka domin a samu kuɗi mai yawa ke sa ake takasan zan ta inda za a gane ƙauyancin waɗansu mutane mutum da inda ya je yana ɗaukan hoto gane a waje kaza har da abin malamai suke yi ba daidai ba ne a da malamai sun ta a kan hotuna ba abu ne mai kyau ba yanzu kuma su suke cika social media wanda yake ba daidai ba ne yana da kyau a ringa kiyaye ire-iren waɗanda abubuwa idan mutum ya je kaza ya ce gaki ya ɗauki hotonsa yana waje kaza ya yi posting daga waje kaza mun taki za mu je waje kaza a yi posting wanda yana daga cikin hatsari yasa masu aikin social media na ainihin karatuttukan malamai ya kamata a yi musu training da masu social media na addini don waɗansu daga cikinsu ba su da tarbiyya waɗansu ba da tsari waɗansu kuma hankali ne ba da shi eh, ba za su gane menene ke da illa menene bai da illa ba kuma wani lokaci malaman suna gani suna kiru ba za su yi musu magana ba to yana da kyau da Allah a rinka hankararwa a rinka yin taka zanzan amma wajen da yake kamar na jihadi daman nan ana son mutum ya sa alama kamar yadda aka ce mutum ya yi takama babu laifi mutum ya yi kirari wa kansa babu laifi domin an ba da dama ka zo ka ce kai ne wane kai ne talban wane eh dama an san talba mai kyauta ne ko jarumi ne eh a ni ne talban barde Sai eh, to haka ne za ta talban barde kima barden ne eh to kai wannan kirari to matsorata a cikin abokan gaba sai kowa ya yi kirin yadda zai tsere domin ya san idan ya kara da kai wato akwai matsala eh, kamar yadda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama suka yi kirari a lokacin jihadi kuma kamar yadda zamu ga Abu Dujana yadda yake tafiya ta ainihin kasaita tafiya ta gadara kaku irin na kasaita a fagen daga domin saboda abokan gaba su tsorata man huwa wane ne abu dujana inna hulbatalul hamma shi ne ainihin jarumin nan mai kokari wala asadu dirga shine zaki abin tsoro wanda yake gurnani abu dujana kun ga nan yayi masa kirari eh, musamman wanda ya bar duniya ana yi masa kirari a haka ya za za ga littafan malamai da yawa waɗanda suka gabace mu yanzu idan za a rubuta sai a ce wato alfahama a fara ya baki al'allama a shayar al-ustaz al-mutafannin haka za a yi ta jerawa a ce shi ne wane-wane tun da ya riga ya bar duniya ba matsala warai da gaske amma da bai bar duniya ba yana nan da ransa a gabansa a yaba masa akwai hatsari gaske akwai hatsari saboda sai ka ji wani kanka ya kumbura abinda ma ba a ce ka yi ba sai ka yi saboda haka yin karatun ya kare kaga sai a shiga ƙarya waye eh, sai ka bala mutane karya saboda an zuga ka dora yi ba a son a zuga ki amma matacce kana iya zuga ki saboda an san ba zai masa illa ba eh, don haka nan da ya ce ina batal al-hammam wal asad al wannan babu matsala al-asadu zaki ad mu zaki allaisu zaki usama zaki haidara zaki duk da larabci ana kiran zaki da waɗannan sunaye abu dujana asalin sunansa shine simaku bini kharaka bini zaid as radiyallahu anhu amma dai abu dujana shine yafi shahara kun san saboda su larabawa suna da suna bada muhimmanci ga alkunya eh, ga alkunya musamman ma idan mutum yana da yaya ka bari sai ka haihu ka yi alkunya amma ba ka haihu ba ka yi alkunya an san ka da wannan don ka haihu kuma idan ka haihu ya za ka yi eh da kai nake yi to amma kun san ta wani bangare wanda bai haihu ba ya alkunya yana da dalilinsa saboda nana aisha radiyallahu anha matar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba ta haihuwa ba amma ana kiranta ummu abdullahi wato mahaifiyar ko kuma uwar abdullahi abdullahi nan dan yar uwarta ce amma aka mata alkunya da wannan to musamman wanda bai taba haihuwa ba ana iya masa alkunya kamar yadda ake diban yaya a ba da su kyauta ga waɗanda ba su taba haihuwa ba saboda mai saboda wato su samu ɗan rile hankalinsu ya dan kwanta su dan samu sassauci kuma wasu malamai suna ganin tun da ba tabanni ba ne idan suka tashi da sunan iyayen waɗannan ba matsala ba ne amma dai zance mafi inganci ko da an ba su 'ya'yan wato su sanya musu sunayen iyayensu shi yafi ودعوهم لآبائهم a أقصد عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم a kira su da iyayensu ke fi muhimmanci kwarai da gaske eh, amma idan mutum bai taba haikuwa ba ko mace bata taba haikuwa ba a yi musu alkunya da 'ya'yan yan uwansu wannan babu laifi kuma abu dujana radiyallahu anhu ya kahara da alkunyansa da wannan alkunya ya ka harake sa idan aka ambaci sunansa idan ba malaman hadisai ko masu ilimin hadisai da suka haddace ba wato zai wahala ka ji an hararo ko an ambaci asalin sunansa asalin sunansa ne simak bin kharika a saidi radiyallahu anhu na abu dujana sai dai a cikin laraba akwai wanda ake kiranta dujaina saboda dujana ya zama mukabbar ne dujaina ya zama musaggar ne to shi yasa waɗansu ke ganin wato sunaye idan mutum zai sanya suna waɗansa ko ‘yarsa ya yi ƙoƙari ya samu suna mai kyau wanda yake babu matsala a ciki duk sunan da yake da kyau to musulunci yana goyon baya sai dai sunan da ya fi muhimmanci kamar yadda manzon Allah ya ambata shine ma ubida abdullahi abdurrahman abdulbaki da sauransu wannan ya fi muhimmanci sai kuma suna na ainihin annabawa ko na sahabbai tunda Allah ya ambata cikin alkur'ani kun ga waɗannan sunaye sun zama a recommended sannan sunayen sahabbai wanda manzon Allah ya ambata bai canza ba kaga waɗannan sunaye kuma zai a recommended wato karbabbu ne an amince da su to abu na gaba shine ana iya ɗaukan suna saboda dalilin wani abu saboda dalilin wani abu sai a lika wa mutum kamar yanzu yalwa ko yalwata a yalwata ko yalwati wanda aka haife ki a lokacin haihuwansa sai aka samu gudumawa da yawa to ana kiransa yalwa saboda an samu gudumawa ta ko'ina babansa bai ji jiki ba mamansa ma bata ji jiki ba to irin wannan alaka ba ba haramun ba ne a ce yalwata ko yalwa ba haramun ba ne to amma sai aka haife shi a lokacin da ake fama da makara ake cikin kunci saboda haka da ya take sanya masa suna sai ya ce kunci wannan kan bai halatta ba kwarai da gaske bai halatta ba idan mace ce kuma sai a kira ta mai eh, kuntata eh, ta kuntata to wannan ma bai halatta ba domin saboda mummunan abu ne amma abu mai kyau ne ba matsala saboda menene dujana dujana shine abin da aka saba zama da shi dujaina wata 'yar karaman kamar yarinya wanda aka saba zama da ita tana ɗebe kewa ba za akwai waɗansu yara a gida in aka saba da su ran da aka ce ɗaya daga cikinsu ko yaro ne namiji ko mace ran da aka ce ɗaya ya mutu wato abin mm, takaici ne kwarai da gaske wani ma sai ya gwammace gara babba ya tafi ya yi gaba akan irin waɗannan yara ƙanana da aka saba da su to dujana kaman wanda sabo gida wato eh, za a ce sabo ba sabo ba sabo na ainihin sabo dojaina wata wanda aka saba da ita kaman yar karama ina ba an gani. to ke sa aka ce abu dujana ko kuma dojaina ana iya sanya suna haka na kuma a cikin waɗansu littafan tarihi an yi bayanin cewa abu dujana shi yana mu'amala da mutane ya sake da kowa in ya kwanta ba abin da yake hana shi bace ba ya taɓa tagumi ya zauna yana tagumi a ganki yana cikin damuwa yana ta tunani sai aka tambaye shi menene sirrin haka ya ni ba na shiga damuwan da ba damuwata ba annabi ya riga ya fada min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni wallahi idan mutum ya bar damuwan da ba tasa ba zai huta abin ya kafe ka ga gidan bai kafe ka ba ruwanka ka bar abin da bai dame ka ba za ka samu kwanciyar hankali da natsuwa sannan na biyu ya shi ba ya ɗaukan kowane musulmi a cikin zuciyarsa wanzan ɗaukan wani musulmi cikin zuciya ki zai hana ka bacci ya sa maka hawan jini ya haifar maka da matsala ƙarshe ka wayi gari cikin masu hafada da ƙyaki Kwarai da gaske in ka zo kana tunanin ya aka yi wane bunƙasa ya aka yi wane ya wallahi za ka kasa bacci sai ka kai karfe ɗaya ba yi bacci ba kai ta murkusuwa duk addu'o'in da za ka yi ba za su maka amfani ba saboda ka sa hasada cikin zuciyanka ko da wani abu ne idan ya faru kai watsi da ke, yana iya yiwa ka zo kana jin yunwa an kawo maka abinci abu bai yi abin nan ba kun kaure da matan ta mammare ka baka ce abincin bari ya ɓaci abubuwa sun dagule kama kwabar da abincin ko ta kwabar da abincin sannan kuma ba yadda aka iya to ka yi haƙuri da yunwa ka zo ka kwanta da lahaula in za ka yi dace za ka yi bacci da lahaula eh lokacin da muke wani gardi ne yana ce lahaula ba ta maganin yunwa wallahi ce la haula ba ta maganin yunwa eh Allah ya kyauta na'am to abubuwa guda biyu suna daga cikin manya-manyan sifofi na wannan bawan Allah Abu Dujana radiyallahu anhu abu na farko mutum kar ya rinka shiga shirgin da ba nasa ba abu na biyu kuma kada ya rinka kwallafa a cikin zuciyarsa musamman wani ya fata maka rai ko kuma ka sa damuwa ya aka yi wane ya fi karfinka ya aka yi wane wato shi ya yi gaba ya barka wannan rabo ne na Allah subhanahu wa ta'ala ka dogara ga Allah ka koma zuwa ga Allah sai Allah ya fitar da kai shahida badaran wa uhudan abu dujana ya halarci yakin badar da yakin uhud kuma kowa ya riga ya san darajar da Allah tabaraka wa ta'ala ya bada sahabban da suka halarci yakin badar da yakin uhud yakin badar an yi a shekara ta biyu bayan hijira yakin uhud kuma an yi a shekara ta uku bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga birnin makka zuwa madina wa sabata ma rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yawmaidin a ranar da aka yi yakin ohud abu dujana yana ɗaya daga cikin waɗanda suka zauna tare da annabi ba su gudu suka bar fagen daga ba kusan an samu matsala akwai sa abin da suka watse suka gudu amma daga baya sun dawo shine Allah ta'ala ya ce ya yafe musu walaqad afallahu anhum Allah ya yafe musu shi yasa yanzu ka zo ka ce a ah, to sahabban ma da suka tsere to kai kake rana su kan wala kada fa Allahu anhu kwarai da gaske Allah ya riga ya yafe musu saboda haka yi ta ka zanzan wa baya ahu alal maut shi yasa da yaga yadda yaki ya rintabe a yakin Uhud to sai yayi mubaya'a wa manzon Allah a bisa mutuwa eh idan mutum ba yana da imani mai karfi ba wato ba zai iya wannan mubaya'a ba wato ko a mutu ko a yi rai ko da yake yanzu an samu waɗansu shashashin yara ko samari ne wanda suke zanga-zanga eh, zanga-zangan da za a yi ta yi sai ga mutum yana gwada haka wai ko mutuwa ko rai kuma ƙarya ne za ka mutu a banza a banza mutum zai mutu ku lura ku gani ƙasashen larabawa wanda suka yi ta zanga-zanga demonstration suka kifar da gwamnatocinsu wata riba suka samu har yanzu suna cikin fitina ko falastinawa da suke ta abin da za ga mutum ya fito yana ta zanga-zanga mai isra'il alhali kuma ya raba gashinsa gida biyu ya aske rabi ya bar rabi wanda manzo Allah ya tsine ma duk wanda ya irin wannan aski idan zanga zangan musulunci ne kanka a tere za ka yi zanga zangan musulunci wannan annabi ya tsine wa mai alƙaza saboda irin wannan aski ne yan iska ne amma kuma za ga larabawan shi ne a kansu suna ga yara ma da haka to ba dole isra'ila ta ta taka su ba saboda su ma ba su rike addinin allah yadda ya kamata ba Ta habbai da suka rike addinin Allah Allah ya taimake su kan min fi'atin qalilatin ghalaba fi'atan kathiratan bi idhnillah wallahu ma'as sabirin ai Allah tabaraka wa ta'ala an ka roke ki ma garanti din karban addu'a shine idan kana biyayya wa Allah wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun Allah ya kyauta saboda haka za ga akwai gyararraki da yawa ba yadda za a kai baka rike addini ba kuma ka zo kana ta kumfan baki akan addini idan aka zo ana dogon bincike addinin ba zai taimake ka ba saboda halinka ba yi da kyau ko ɗabi'unka ba su da kyau ko addininka ba karɓe ba ne akwai shirme a ciki wa kutila yawmal yamama abu dujana an kashe shi a yakin yamama ne wanda aka yi tsakanin musulmi a zamanin abubakar bin abi quhafa radiyallahu anhu da mutanen musailamatul kaza. annabin nan na ƙarya ko makaryacin annabin nan musailama sai dai kuma kafin a kashe shi to shi ma sai da ya kashe annabin ƙarya yi kata kata da shi kwarai da gaske wa huwa mimman sharaka fi qatl musailama al-kazzab saboda yana daga cikin waɗanda suka yi musharaka shine taimakekeniya ko taron dangi wajen kake annabin ƙarya musailama wa bataluna haza wannan jarumi namu ya tamayyazu bi tariqatin qitaliya ya bambanta da salo na yaƙi na musamman mutafarrida wannan salo na musamman ne ya tamayyazu biha an baqiyatil asfar wanne ya bambanta da sauran sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa fi sahatil qitali a fagen yaki narahu qad i'tajara bi isabatin hamra fi abu dujana a fagen daga yakan daura jarrawani yake yi ga yawa jini kenan eh dama an kaga jan rawani to ga waji jini kenan to jan yake daurawa kuma shaddaha ala rafihi yakan daura a kansa duk wanda ya gaishe yakan gane wannan kine Abu Dujana ya gwada cewa ki ba kan wallasa bane eh to ba mamaki shi yasa suke suke sa jan hula mai yi don su gwada bakan wallasa ba ne sai an yi zaɓe kuma a tantance wane ne zai murkusu eh, dama abin da ke magana shine duk wanda ya dauki abu wata akida ya ce shi gakin nan abu kaza zai rinka ya abin nan wannan ba daidai ba ne saboda wani lokaci masu fati suna sanya wani abu duk wanda ya koyi da su man tashabbaha bi qaumin fa huwa ka kai koyi da mutanen kirki karkai koyi da mutanen banza an san masu kaltizim masu kungiyoyin asirai wanda za a gansu suna manna wani jan abu ko su sanya shi ko kyalle ne ko menene in kai koyi da su to an takin alkiyama kana tare da su in za ka yi koyi sai ka yi koyi da sabai sai ka yi kuma ka rike sanda sannan ka yi yawo da takwabi a kwarai da gaske amma ba ka zai ajar hula kawai ba ko da ke akwai masu jajayen kaya ko eh masu jajayen kaya masu fushi da fushin wani eh dogarawa ko su ne masu jajayen kaya dogarawa ai ba dogarawa kadai ba dun masu damarar da suka yi damara suka yi zalunci ranar takin alkiyama sai sun yi bayani don sai Allah ya tuhume su ko dogarawan waye dama annabi ya riga ya fada qauman ma'ahum ka azna bil baqar yadribuna biha an ya ce karshen duniya sai an samu waɗannan mutane kafin duniya ta nade mutane masu rike da bulalu ko sanduna kaman ainihin wutsiyoyin shanu suna dukan mutane wanda za ga wadansu ana dukansu da zalunci ne ba daidai ba ne ko mai damara ne ko bodyguard ne ko wane ne in ya zalunci wani ran tashin kiyama sai Allah ya shari'a zakaninsu kuma da uban gidan nasa an turmus aiki mala'iku sun takaki zaman da shi yake gadara ko ranan ko babu gadara yasa idan kana aikin damara kana wuce gaban wani ko kana gadin wani banda zalunci karka yi zalunci to abu dujana yakan daura jarrawani a kanta a fagen daga shi'arar lahu bi shaja'a alama ta ainihin jarumtaka da gwada cewa ki jarumi ne ɗaya eh, kamar yanzu a cikin mutane sai ga wani ya ɗauko hulan saki sai ya sa hulan saki ya zo yana ta barazana ai karka tsoratan ya maka abu tattalle ki da mari a ah, da gaske ba abin da zai faru na da ne ake cewa an suka cire hulansu na sake sai ga zuma ya tashi lokacin da muke yara mun ga irin wannan kwarai da gaske amma matsafa ne yan farauta ba wannan a gaban mu an yi haka Rayu kirari wa mutum ya yi taɓari yana ɓari yana ɓari to zai gwada wani abu na musamman sai ya sai ya sa hulan sakinsa kawai yana dagawa sai ga zuma ta tashi amma ne yanzu ko auduga ba zai tashi ba sannan da wanda ya murkusa ya murkusa ya murkusa ya fitar mana da aya aka ce yara ku zo sai walwasu muka ce ayan bogi don ayan bogi ne da wanda za a yi masa kirari kawai idan ya ɗauki wannan rene ne mai ɗallon kwashe kokara ne ko ya kokara ake fada ya ko gora kawai ya ɗauka ya karfi kasa kawai sai ga zomo ya fito yana gudu a wadanda gani tsafi ne wala kada lemu. لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون إني هذا ɗauki kara ko ko ko gora in buga zo mu ya me na na zuwa jejin ta fama da yunwan banza ba sai in ɗauki ko karan mai ta bugawa zo na fita ai na huta Allah ya kyauta amma da yake ba gaskiya bane dama eh ya tabaktaru fi mishiyatihi a fagen daga za ga abu dujana yana alfahari wajen tafiya ka annahu kai ka ce shi yafkaru min al wa wa yastakhifu ko ali bi ma'ana wato yana wulakanta yana gwada waɗannan mutane za mu yi maganin su mu ba kan wallasa ne, sannan kuma yana sako da mutanen da suke adawa da musulunci shahiran saifahu amma ya zare takwabinsa tsirara ka annahu sha'ula min narin takwabin yadda ka san harshen wuta tana walak walak walak abinda yake kuma yana tafiyan takama wa kullama kasafa ra'san duk lokacin da ya ainihin ɓalle ko ya fille kai na mushriki ya tamayalu yaminan Minan shimala to sai ganki yana yin yayi dama yayi haguna yana gwada cewa to wani ma ya zuwa fille kanka. wa yab'aru asad yana gurnani yadda ka san zaki yana ana abu dujana yana ni ne abu dujana يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم annabi ya yi magana an mishiyata abi dujana dangane da tafiya ta takama da abu dujana yake yi a fagen daga Ya ce ina la lamishiya wato ha? la mishiyatun wannan tafiya ce yubgiduha hallahu wa rasulu Allah da manzonsa ba sa so illa fi misali hadha al sai dai a irin wannan wuri kun ga kenan shi ya kubuta kama abubakar bin abi ko hafa ne da tufafinsa yake sauka kasa shi annabi ya riga ya ba shi garanti to kai abubakar din kuma waye baka garanti eh idan abubakar bin abi ko hafa an baki garanti to kai kuma fa mai suna abubakar balle wanda ba sunansa ba abubakar bane waye baka garanti eh in ka sake shi ido ya wuce idan kafa za ka yi bayani za ka yi bayani kuma baki yake gwada abin nan wai yana gwada gayu ne ko menene ba ko da yake gayu mutane ke dan ba dai mutanen Allah ba <laughs> ba dai mutanen Allah ba abinda ma zai baka takaici shine zai ga dan talaka yajin ma yajin kedda ma irin mai kode wannan ne wanki uku ya kode amma ya sake shi wanda yake da yadi mai tsada ma bai ya dangale shi kai kuma ka sake da kodaddiyan yadi Allah ya kyauta da wani ma roba roba ne daga yanzu ya sake shi roba roba sai roban ya makale gaban ka yi to ba a son tufa ya wuce don kafa a yi ka kokari yadda ba zai wuce don kafa ba saboda haka takaman da abu dujana yake yi a fagen daga annabi ya riga ya kubutar da shi ya yi bayani amma in ba a wannan wuri ba to shi kenan wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takrika al arda wa lan tabluga al jibala tula saboda tafiya da takama to kai dai ka kare ba za ka iya tabo sama ba kuma duk gwada gadaran kayi nauyi ba za ka iya huda kasa ba ko za ka huda kasa a yan kasan ma ta fara kama ka wallahi walele Allah za ka kama mutane su zo su cece ka kana son a zuwa taimake ka kwarai da gaske wannan kenan ko da yake lamba ta farko zakarahu al-haythami fil majma wa nasabahu ila tabarani wa qala wa fihi man lam a'rifu to wannan bai dogon bayani ba saboda alan yi sassauci eh, ina fatan an gani saboda yi sassauci akan hadisi abu dujana yuharibu bi sayfi rasuli sallallahu alaihi wa alihi wasallam abu dujana yana yaki ne da takobin da annabi ya baki shine za a ba mu bayani kwarai da gaske wata rana manzon Allah ya ce ga takobi nan ya ce wa zai karbi wannan takobi sai sahabar kowa sai mika hannu sai gani gani da aka jima sai annabi ya daga takobin ya ce wa zai karbi wannan takobi da haƙƙinsa sai kowa ya sauki hannu abu dujana sai daga hannu ya ce shi ya baki da haƙƙin bai san menene haƙƙin wannan takobi ba amma dai ya yarda inda mutuwa ce to shi mutuwa yake nema ba ya tsoron mutuwa warai da gaske waɗannan su ne suka su ne sahabban annabi su ne suka zauna tare da manzon Allah su suka yi jihadi kuna ji da annabi ya zuwa wannan zamani da duk watsewa zamani yi ko mu da muke wa azilin wallahi sai dai wani ikon Allah duk watsewa zamani yi amma su sukan yi mu baya a wa annabi alal mauti amma mu ko tsoron mutuwa muke yi tun ga shi dai yana limanci yana wa'azi yana dan karanta qur'ani da abin nan amma an ce ga wajen mutuwa ba zan bi ba wallahi da gaske ba zan bi ba dan ce Allah ka kara mana kwanaki domin mu bauta maka mu ma mu je zamanin ritaya hurhura ta ko'ina mutum ya gara tuti muna karɓar pension bayan ritaya ma sai mun shekara talatin muna karban fenshon saboda haka shi ya karbi takobin sai da ya karbi takobin aka ce menene hakkin su ce menene hakkin annabi ya ce ka yi jihadi saboda ɗaukaka addinin Allah har ka mutu ya ce ya yadda da wannan ya sa ya karbi takobin inda wani ne sai dawo ya ce na fasa saboda akwai alkawarin da mutum zai dauka ba mamakin an je gaba zai kasa kiyayewa ma ki bai tunanin wannan ba abdullahi ibn amr bin al-as radiyallahu anhuma kusan lokacin da aka ce ma annabi yana kwana yana sallah kowace rana sai ya yi azumi kuma yana soke alkur'ani da ya yi sabon aure ya bar matan a gefe shine annabi ya kai masa ziyara ya ce ka sassauta ya ce aini ina jin karfi fiye da haka ma zan iya yi wato da ana azumi da daddare ma zai yi annabi ya ce ba za ka iya ba ya ce zan iya ya yi ta baki salo iri daban-daban domin ya sassauta wa kansa ya ce shi ba zai iya sai annabi ya ce to ko karanta alkur'ani ne a cikin kwana uku duk wanda ya karanta kur'ani kasa da kwana uku ba zai fahimta ba komi ainihin gwanancewanka saboda ana son a karanta kur'ani da tadabburi afala ya tadabbaru na alkur'ana min tadabbara ya tadabbaru tadabbura kwarai da gaske duk karatun da za a yi babu tadabburi matsala ne amma ala kulubin akfaluha kun ga kenan an fada cikin wancan to sai ya kasance a cikin kwana uku zai sauke qur'ani cikin kwana uku zai sauke qur'ani zai kwana yana sallah kowace rana zai yi azumi wani abin mamaki sai Allah ya masa tsawon kwana mutumin da yake shekara talatin arba'in hamsin idan zai iya wannan idan ya je shekara saba'in tamanin casa'in zai iya duk waɗanda suka je majalisar suka zauna sai ka ji yana ce yana ta yana ta kaiti da ma a ce ya karbi sassauci daga bakin manzon Allah amma sun rabu da manzon Allah kan cewa komi da komi zai yi to shi yanzu yana jin kunya yana jin nauyi su je su haɗu da annabi a lahira manzon Allah ya tuhume shi ake yadda na barka ka canza ina fata an gane to shi yasa mutum ake so ya dauke wato koda aiki ne na ibada mutum ya dauke abin da zai yi Abu Dujana yuharibu bi sayfi Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana sayfu Abi Dujana zami zamimin wato takwabinsa ba abin zargi bane maza Allah ya bashi takwabi kuma haka har ya gama jihadi da wannan takwabi din ba tare da ya karye ba saboda an ce maka abu na annabi ne da bambanci kwarai da gaske ko sanda ce annabi ya dauka ya baka ka kiyaye wannan sandar tana da muhimmanci ko da ko kowace irin wato sandan akwai ire-irenta inda an ce annabi ya dauki wannan sanda ya baka to ka rike wannan sanda sai dai kuma ka sani ka rike sandan annabi ko ka samu rigan annabi ko ka samu hulan annabi ko takalmin annabi ko ka samu gakin annabi idan baka bi annabin ba za ka sha wuya ina fata an gani sai ka bi shi sai ka bi karantarwansa ana anasin ga hadisi daga anas dan malik yaron gidan annabi radiyallahu anhu أن رسول الله صلى wa عليه وآله وسلم أخذ صيفا يوم أحد annabi ya dauki takwabi ranan uhudu ya girgiza fakala yace man ya'khudhu minni Ya yace wa zai karbi wannan takwabi da gare ni wa yake son wannan takwabi fa ba fa ko aidiyahu gaba ɗaya sai suka mika hannayen kowa yana son a baki tunda annabi zai yi kyauta ai kowa yana son a baki kyauta kullu insanin minhum yaqulu kowane mutum daga cikin su yana cewa ana ana yana ce ni ni zan karba bani kala faman ya kuzo bi haƙƙihi faman ya kuzo bi haƙƙihi sai annabi ya dawo zai ya ce waye zai karɓe shi da haƙƙinsa takobin nan yana da haƙƙinsa kala fa jamal qaw sai kowa ya noke sai mutane suka noke saboda ba su san wace ka'ida ce za a faɗa ta wannan takobi ba faƙala simaku ni kharika abu dujana sai simaku ni kharika abu dujana sai ya ce ana a ko zoho bi haƙƙi ya ce ni zan karɓe ki da haƙƙinsa ya manzan Allah duk ka'idan da za a samun na yadda ƙalafa aka zaho ana tsammalik ya ce sai ya karɓa aka ce ka'idan ki ne ya ta yaki ya ta kashe kafirai har zuwa mutuwansa fafalaka bihi ko fafallaka bihi hamal na. ya fiffille ne fallaka ya fiffille kayukan kafirai da wannan takwabi wannan hadisi imam muslim ya ruwaito hadisi ne ingantacce wa ma'ana ahjama ta'akhkhar wa kaffa fa ahjama alqawm shine mutane suka yi baya kuma suka kame da sun miko hannu yanzu kuma kowa ya noke da hannunsa wa farraqaha mal mushrikina ay shaqqa ru'usahum ya fiffille kansu shine yayyanke kansu da wannan takwabin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mai baki al'adabu ma a saifin rasuli to ga wani ladabi don a yakin uhudu din saboda koran da yake yi abu dujana da ya je yana kora saboda abu dujana yana dingishi kwarai da gaske yana dingishi mutum da mai dingishi amma kafirai da suka ga bala'i yake yi da wannan takwabin da ya ya karba daga wajen manzo Allah sai darewa suke duk suka wasu. kafin ya ankara kawai sai gashi a wajen taron mata wanda take gabansa ita ce hindu a lokacin tana daga cikin wanda ta ruru ta wutan wannan yaki na uhud kwarai da gaske abinda aka yi babu daɗi to sai ya tsaya yana tare da ni ya kamata ya yi ya dauke wuyanta zai iya dauke wuyanta Ali Zubair bin al-Awwam riwaya aka samu daga Zubair bin al-Awwam radiyallahu eh. waɗansu ya samu ci gaba. Kala, أرد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيفا يوم أهد annabi ya jiro da takwabi ranar yakin Uhud fa kala man yakudu hadha sayfa bi haqqihi yace waye zai karbi wannan takwabi da haƙƙinsa fa qama Abu Dujana Abu Dujana ya miƙe Simaku bin Kharsha radiyallahu anhu fa kala ana bi ya miƙe ya ce ya manzon Allah ni zan karbi wannan takobi da ka'idansa kuma haƙuhu menene ka'idan shi ne ya ce masa ka'idan ka yi jihadi har zuwa mutuwa fa atahu iyahu annabi ya dauki takobin ya baki fa karaja sai ya fita wata ba tuhu ya ce sai muka bi bayansa dama wajen yaki idan aka samu jarumi to ana bin bayansa waye kwarai da gaske ko a yanzu a wajen fada idan akwai jarumi ba shi yake tura shi gaba ba ka tuna lokacin da kuke firamare sukul ko kuma kuke yawon o dan kanzo ai a gurin din kun akwai wani mai dan kokari ba shine a gaba ba in an yi abu shi yake tura shi gaba ya ta bala'i ko kuma kuna baya kuna sai kaza in ya fete ku fete, in ya tsaya ku tsaya ya ce faja alala ya murra bi shay'in illa afarahu wa hatakahu ya karɓi takwabin nan na manzon Allah ya girgiza sai ya kasance duk abin da ya wuce to ya gama da shi a farahu shine sai ya raba shi kaman gida biyu wa atakahu ya masa kata kata sai ya wuce abinsa duk inda ya tsara wato ya ƙara ba abin da yake tsare shi hatta ata niswa mazaje suka yi ta darewa sai da ya je kan mata fi safahil jabal a saman dutsen da suka taru wa ma'ahum hindu sai ga hindu kabla ha wannan fa kafin musulunta da ne ta musulunta daga baya don kar wani ya ji yana can gefe ce amma Allah ya isa ya eh, ta musulunta daga baya kuma al-islamu ya jubbu ma kabla musulunci yana kankare laifuffuka da suke baya wahiyar ta kulu kun ga wannan ya gwada ya haddace abinda ta ji tana fala ya ji tana fala sun ta yi rajabu su suna tafiya tare da kwakwalwansu ba sa rikicewa ka duba wajen yaki ne ba amma kuma suna haddace abubuwa a wajen yaki wani ya tsorata ba ya haddace komai wani da tsananin talauci ba zai iya fahimtar karatu ba wani kuma walwala ce take sakal ki kwarai da gaske kowa da irin nasa amma dai a tsaya baina baina tun da inda akwai yunwa ai karatu bai zama haka man daɗi yayi yawa karatu ba zai zauna ba ba yadda za a yace yanzu da daddare ka je ka ci tuwon shinkafa da miyan ganye wanda yake da nama a ciki sannan an haɗa maka da farfesun kaza su kutum gaba ɗaya ka ci ka samu ruwan faro ka dora sana ce za ka maimaita hadda ka rike haddanka ai daga nan an jima zai haka ka fara haka an jima zai haka ka fara haka kaza guda wasa ne do haka ne saboda haka sai ya hadu da ita a fagen daga ya ji tana cewa نحن بنات طارق نمشي على النمارك والمسك في المفارك إن تقبلوا نعانق أو تدبروا نفارق فراق غير موت وهمك abinda take fada kenan wannan rajazun ne saboda su mata suna haddace abubuwa da yawa kuma za ku gaskata ni musamman matan da matan yanzu shirme ne eh ko da yake matan yanzu ma ba akwai kwana saba'in ba akwai kwana saba'in akwai tasa'in ko akwai kwana tasa'in ko babu kwana saba'in ne ko tasa'in akar makallahu <laughs> ai da matarko na maka wallahi da kace mini kaza ne zai ce to ake mala to a cikin wannan kwanaki saba'in din ko casa'in akwai wakoki ne ko babu eh. ai matan da suna wake-wake amma za ka samu wake-waken za ka samu akwai darasi a ciki kwarai da gaske matan da ba idan ana daka ana waka idan ana nika ana waka idan ana ɗiban ruwa ko ana wanke-wanke ana waka idan ana dafa abinci ana waka saboda yana ɗebe kewa to shi ya sa a cikin darussan da yake koyar da yara ake sa musu wani abin da yake kiransa a tahazif a tahazif din nan akwai wakoki masu muhimmanci wanda yake a cikin su akwai amfani to shi yake sa su su haddace yana taimaka musu wajen fahimtar yare ko fahimtar al'adu masu kyau ko ɗabi'u masu kyau Eh, ina fata an gani to wani lokaci kuma mata ne masu basira su da kansu za su za su kirkiro abu sai eh, barawo ne barawo ne barawo ne barawo ne ba na son sa ba na son sa barawo ne barawo ne barawo ne barawo ne ba na son sa ba na son sa ba na son sa ba na son sa ba na son sa ashe barawo ba a ba ba to kaga daga nan yaro sai ya koyi sai ya gane cewa ashe barawo ba wato mutumin banza ne tunda al'umma ba sa kaunarsa to da wakoki ire-iren waɗannan za ka samu ba wai zubi ne na ainihin wakoki ba amma dai kamar rajatu ne eh, ta ce na hannu ba na to tsarikin mu 'ya'yan tsarik ne namshi alan na mariki muna tafiya bisa kafet wal fil mafariki ga turare na watsuwa in tukbilu nu'aniki idan kun fiskanto za mu rungume ku aw tudbiru nufariki idan kun juya za mu rabu da ku firaka gairu wa mikin rabuwa sai dai ba wai na yanke alakan soyayya da ba wa miki ne min wa maka yi wa miku wato ainihin soyayya son abu Eh, wannan tana fada wajen yaki ne idan kuka zo sai mu sumbace ku sai mu rungume ku mu ce ku juya ku koma amma juya wannan da kai ba ba ma son ku bane muna son ku kare mana abin nan to sai tana tana fadin wannan ita ba ta san wanda ya zo gaban ta budu jana bane kala sai ta fahimtu alaiha sai sai na yunkuri zan tashi da ita Amaltu alaiha ai arada katlaha yace kawai yayin yanzu zai kashe ta fanadat fi sahara sai ta ankara sai ta gane da ta gane ake ba nasu bane kine sai ta yi kuwa a ainihin sahara falam yujibha ahadun yace wallahi ba namijin da yazo saboda duk namijin da ya zo zan taki da shi ba namijin da ya zo kaji jarumawa a ke wani lokaci mazajen ma kurari ne kurari ne a kawai yanzu an samu wani mahaukaci ya zo ya abin nan duk sai ya da masallacin ne da ce wani ya shigo maki shi zan ko liman ne sai ga cikin mamuwa rasa wanda zai je kama hannunsa ya dai an samu jarumi an samu jarumi shiga zai yana ce ka zo ka zo zai ce ba zai zan zuwa yi to wato akwai mutanen da suke ba su da tsoro sai kaga Allah ya ba su hikima Allah ya kan ba su hikima ba wai tsaban karfi suke da shi ba wani idan ya ce zai tinkare shi zai tinkare shi zaga zai yi hikima da yawa yana zuwa turansa zai yi duk mahukacin da ka zo ka sure shi ka nuna wa Allah ka sake shi ka taka shi to ba in ya tashi ya gudu a kwarai da gaske to kaga an samu lafiya eh, sai ka yi wata hikima wanda za ka yi masa wani abu ba wai sai ka lahanta shi ba ka masa abin da zai razana to ba zai sake tungarin ka ba domin ko a duhu ne ya yi wane to ba zai nemi hanyar gudu ne warai da gaske zai ce zai kashe ni zai kashe ni eh, eh, to hikima ake yi ya ce lokacin da ta yi kuwa babu wanda ya amsa ba namijin da ya zo yake sai ya tausaya mata shi ne sai mai da takwabin fansarattu an ha da sai na juya na bata baya kaga jarumi ne sai ba da baya ko da ma da takwabi a hannunta shi bai damu ta dauki abin nan ba jarumi shi daman baya waiwaye da mace ce kawai bari ya bata Wakultu, lahu kullu sani uka ko sani ika aito shi ne Zubairu bin al'awamu ya ce duk abin da ka yi na gani Ba a jaba ni gairu an na kalamtar tulil mara ya ce abin ya ba ni sha'awa kai din nan wato ya bani mamaki sai na gaba ka kashe mace ba maza ka kakkashe wannan taki za ka yi da ita kawai ka wuce abinka kalafa na hana da falam ya jifa a hadu ya ce na sausaya mata da ta kira wanda zai taimake ta babu wanda zai taimake ta shi yasa kuma na gama ce ce وكريت أن أدرب بسيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امرأة لا ناصر لها يتسينك عمتي inda keta da takwabin da annabi ya bani takwabin annabi inda kin mace mai rauni wanda ba ta da mai taimako ce kawai sai na ji kunyan haka kawai sai na kyalita wannan yana gwada mutunci su suna da abin nan amma inda ya har wai ka cire babbar riga ka cire hula za ka yi fada da mata da mai na ka gama Eh, wawa kawai ai ba fara da idan ka koyi wannan ko matarka ce ta zo tana ciccika maka magana ko menene kawai sai ka yi ka haƙura kawai ita da kanta za ta gane ka yi kukure kuma ko a waje ne mace sai ka za ta shaƙa mara ta ce wani ya zo duk namijin da ya je ba namiji ba ne Eh, tun namijin da ya je ba namiji ba ne amma babu laifin an garshin kunya ne ta yi da ne a samu wani ko kawunta ko baffanta bulala zai dauko ya a mata wajen kama hanya ki tafi mahaukaciya amma ka ce wai za ka yi fada da mace wannan masu fada da mace su ne yan firamare da yan islamiyya yaran kanana ba haka ba ne amma babba shi ba namiji ba ya fada da mace saboda in ta gama surutun ta kai kyale ta za ta zo kawai ta yi ta haki da kanta za ta gane kuskurenta su kuma haka suke za ta gane kuskurenta saboda lokacin da ta yi damara ta ce ko da wanda zai yi sai na ci kaza kazan abin nan ita ta san cewa kawai mazan sun kyale ta ne sun sai an jima sai ta ce kamar ke ne mahaukaci ya ce ah, ka duba mana matar ka in ta zo tana ta maka surutu ka kyale ta ka kyale ta in an jima sai ta ce kamar ke ne mahaukaci ya ce eh ko ba taba maka ba kwarai da gaske sai ta gama dirinta ta ce ni ban mai keke mahaukaciya ba wannan kana da sassauci ke na wani zai ce tobe mara banki da mahaukaciya za a kada da ballowa eh za ta da ballowa ta ce ban mai keke mahaukaciya ba uwar انا abin da za ka sai kwantar mata da hankali ya ta haƙuri يا نعم رجاله ثقات أخرجه البزار قلت هذه والله هي الشهامة ما لا والله والنكين كنيا في أعلى قلوها a mafi daukakan daukakanta kuma za ya kulu da jajilatul asri yace menene dujalayen zamani suke fada allazina asa'u bil islam zanna wanda suka muzanta zato wa musulunci jama'a wajen yaki ma annabi ya hana kake mace sai idan ta yi yaki in ta yi yaki ne za ka kashe ta amma ba ta yaki ba ba ka kashe mata musulunci ya kare musu hakinsu kuma mace yadda ake wulakanta ta a zamanin jahiliya musulunci shi yazo ya tsamar da ita wa idal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idza bushira ahaduhum bil unsa wallahu wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min al qawmi min su'i ma bushira bihi ayunsiquhu ala hunin am yadsuhu abinda suke yi kenan musulunci yazo ya ce ya za a yi a bisne ta turbude ta duk wanda ya kashe ran Allah to akwai laifi a kansa in Allah ya riga ya baka ba yadda ka yi a kawai sai dai ka hakura an dora maka tarbiyya ne me yasa tun farko ka nema in baka son ka dauki nauyi ko baka so so karka nema mana Tun da wajen haihuwa baka da iko in Allah ya ga dama ya baka mace in Allah ya ga dama ya baka namiji in Allah ya ga dama ya baka mata maza eh baka da iko نعم وأين هذه المبادئ عند أعداء الله الذين استها استباه الحرماء يتينا وأنهم أبو بوا أو جمكيا مسلنتي وأن دسك حالتا wato mutuncin mata wallahi in kaga abubuwan da yake ka duba kaga yakin Ukraine din nan kai kana ganin ba a cin zarafin mata ba a cin zarafin yara kanana ka dubi abin da yake faruwa a yemen rikicin da yake ta yi da hausi kana ganin sai idan ka duba ma kam kam din da ake abin nan dinna ake kakkafa mafi yawa mata ne da yara kanana magana ma da yake ko kam kam na Najeriya na Boko Haram da aka yi abin nan an ce yara kananan da aka haife su a wajen ba su da iyaye akwai wanda da amma iyayensu sun bata ba a san yana suke ba akwai wanda ba su da iyaye suna nan bila adadin yasa irin wannan fangana samu duk kasan da ake samun irin wannan future ta ba zai kyau ba wallahi kuwa doron da duk aka samu shugaban da bai da uba bai da uwa bai san ubansa ba bai san uwarsa ba to ku tabbata za ku ci kaniyanku kwarai da gaske dun ba mai masa magana ya sauran ba yasa harkokin siyasa muke cewa mutanen kirki su shiga akan abar mutanen banza in ka'ika ya su mamaye mutanen kirki su shiga akwai inda za su iya gyara ka gyara gaba daya ɗari bisa dari yana da wahala ba za ka iya ba amma dai ka gyara abin da za ka iya gyara ba Allah kyauta wa hata ko a aradar musulman yadda suke keta mutuncin wato 'ya'ya mata musulmi amma kuma su zo suna ta kururuwa ya sa duk wanda suke da wani haƙƙin kare mata da menene ga inda ake wahalar da mata su zo suna ta cika suna kumfan baki akan wadansu abubuwa na shirme kawai ba sai ka ji ana ce ma yanzu an yi zabe duk maza aka zaba babu mace ko daya a ciki dukan ai mata ma matan yanzu fa da yawa daga cikin su girki ma fa ba su yi ba wallahi in kai bodin su kul zaka koya wa matan yanzu girki to girkin ma ba su iya ba ba su gyara cikin gida ba balle waje daga za a ba su shugabanci a waje su gyara waje Allah kyauta wa baqaru butunal hubala rigingimu iri daban-daban waɗanda aka yi su mutane suka tsatsa ga cikunan mata masu ciki ka duba wanda aka yi rohingya warai da gaske mayama rohingya abinda yake faruwa da wani bangare na indiya yadda yake wulakanta abin nan ko a afirka ma ire-iren waɗannan abubuwa sun faru ko a najeriya mace tana da ciki za a ɓarka cikinta wa ilallahi almustaka ya ce Allah shi ne maganin su kawai saboda haka makiya musulunci duk abin da suke fala ba har cikin zuciyarsu ba ne ko da ka gan shi a fili yana da kyau to za ka samu akwai da sisa ya kamata a hankalta wa marrat ayyamul jihad haka kwanakin jihadi suka yi ta shudewa wa huwa la rojo juhda Abu Dujana wato baya ajiye kokarin sa bi ma'ana bai bar kokari ba fi nusratil islam wajen taimakon musulunci wa iza wa iza bi ahli da dauka kama abuta musulunci wa kulle kulli a kowane yaki yabhasu an shahada shi abin da yake nema ne shahada a kashe shi a wajen jihadi fa gayatu munahu wannan ita ce matukan bukatansa aw yuktaba inda Allah fi adadi shuhada ko a rubuta shi a wajen Allah cikin ɗaiɗai kuma masu shahada wa hadha kullu ma yatamanna wannan shine abin da yake buri wadarat ajalatu zaman saboda haka wato jirgi na zamani yayi ta juyawa waje a maukin atul yamama kwatsan sai ga yakin yamama wata hassana asabu musailama sai ga mutanen musailama sun buya fi hadiqatihim a cikin lambunsu wato hadiqatul maut ana kiranta hadiqatul maut saboda da aka mamaye su wanda aka kashe a ciki suna da yawa ba a taɓa kisa a gona guda wanda aka katange irin kisan da aka yi wajen ba wa kana al shi jarumin min mu abudu jana yana tunanin wa huwa ardil maraka yana fagen daga kaifa naktahimu hadhihi hadika. ta ina za mu shiga wannan lambun le nukrija minha halaha. domin mu fitar da mutane daman da suka shiga sai suka katange kansu musulmi suna waje sun kasa samun su buya suka yi wa kana bataluna minhum saboda haka eh, eh wa nuziqahum al'azaba mu ɗanɗana muku azaba tun daga nan duniya wa fi fida'iyya ajiba a cikin fansar da kai na mamaki E kai ikatahama jama'atu min as-sahabati alhadika hadiqa sahabban annabi da yawa suka yi yunkuri suka fada cikin wannan kaji jarumawa amma yanzu ko barawa ne yake cikin gida aka ce ka shiga sai ga kana ki saboda kai baka sanya za ka yi ka ka shiga gidan kana ki matsoraci kawai sannan kuma kai ka zo kana matsoraci babanka matsoraci ku zo kuna kushe sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ina hankali yake marasa hankali kawai sahabban annabi ne suka yi yunkuri suka fada suka yi kunan bakin wake suka fada wa kana batluna minhu abu dujana duk da yana dingishi yana daga cikin su wan kasar rijiluhu ya za ka ce kafan ma mai dingishin haka ta kare kwarai da gaske amma fa yana kade yana da kariyayyen kafan haka haka ya tafi kuma haka yayi jihadi har aka kake shi saboda shi jarumi idan ya samu illa baya ba da kai da wuri kwarai da gaske ko cikin kafirai yake balle musulmi abu jahali da aka ji ana kake shi da suka ce masa ko za ka yi abin nan din ya ce a yace yanzu ku kuna ta sai dai ku je ku yi ta alfahari kun kashe Abuja hannu yace sai dai ku ku je ku yi alfahari kun kashe abuja hannu amma ni in ba da kai yayi yunkuri ba zai yi ba sai riga sun sassare shi saboda yana son ya yi yunkurin na ramakon gayya zai yi jaru mai haka yake to kafiri ma kenan balle musulmi wa na hada kal asadil hasur ya yunkura kamar zaki mai yunkuri shi eh, shine wanda ya yunkura rafi'an saifahu al-mubarak yana mai daga takwabinta mai albarka Zaki kuma ya karye amma duk da haka da kafa guda da yake tafiya yuqatilu ala qadamin wahida yana yaki da kafa guda daya lal ajar larabawan abu ya ba su mamaki abinda suke fada kenan ya lal ajar in ka biya ya lal'ajab shi ne ta abin mamaki mu da hauka kan muke fana, amma su ya lal'ajab wayan zuru fayara musailamatar kazzab kawai ya duba sai ya hango musailamatar kazzab ya riga ya tsaki annabin karya ka annahu jamalun aura ya ce kai ka ce shi raƙumi ne gashin nan garke eh, wanda yake ruwan ƙasa-ƙasa ko kuma ruwan toka-toka shine eh, ramadi shine warqa rubba warqa'i hatufin fi duha na'am wa taqaddama wa hashiyu bin har wa hashiyu dan har sai gaki ya zo katil hamza wanda ya kashe hamza a yakin uhud sai gaki ya zo ya ce tazkurun za ku tuna abin da na yi a baya yanzu zan kashe annabin karya domin saboda wanke wancan faramahu bi harbatihi shine ya ya jefa mata makin sa fa asabatu ikon Allah ko sai ya samu musailama sai ya samu annabin karya wa karajat min aljanib al ta huda ki ta fita ta dai bangare wa fi a cikin kiftawa na ido in talaka abu dujana tun da Abudu jihar ne ga an huda ki ya fita kawai sai gakin da kamar tsalle sai gaki a wajen to jaha musailama a gaban musailama ba darabahu bi sayfihi kuma sai kara masa da takobi ya kwantar da shi kun gani mai kama guda da kai kana da kafa uku amma baka yi tabu ka komai ga waɗanda suka yi aiki wa musulunci kwarai da gaske shi yasa ake ce kai ma kafin ka bar duniya kai tunani kai wani abu to musulunci kai kadai ka gina irin wannan masallaci kai kadai ka gina gida hawa uku ka ce liman gashi an baka kyauta fi sabilillah sai kaga sai ya bar hawa da ya koma an ba mu ci gaba hmm. kai wani babban aiki amma wannan naira goma ka naira ashirin din ne kana ganin za a tuna ka da wannan naira goma naira ashirin haba modibo na'am fahawa a tsagiya alal'ar sai wannan maɓarnaci sai ya faɗi a ƙasa ya taika hato fi zamihi yana ta birgima cikin jininsa saboda wannan ya soke shi da maki wannan kuma ya kara masa takwabi liyalqa jaza'a kadhibihi ala Allah wa ala an wannan ne domin ya hatsu da sakamakon ƙaryen da yi wa Allah kuma ƙaryen da yi wa mutane ce shi annabin Allah ne daga nan kuma annabin ƙarya ne kana musulmi na dakalu Hadika saboda musulmi sun shiga wannan lambu na musailama kal isal almudammir kai ka ce guguwa ce mai mulkushe waje wa qatalu min jaysh musailama suka kashe a rundunar musailama ma yaqrubu min ashrati ala wanda yake sun kai dubu goma wa sakata min na mi'at sai dai a cikin musulmai an samu ɗaruruwa wanda su ma kake su kila ka ce sistomiya sun kai ɗari shida ya sa aka kira wannan hadikatul tulmau saboda ɗin da aka yi a wajen kana min bainihim a cikin waɗanda Allah ya karɓi ransu a wannan wuri akwai sahabinmu da muke magana a kansa Abu Dujana radiyallahu anhu Abu Dujana Allah ya karɓi ransa wato Allah ya dare ki sai Allah ya karɓi ransa وكاني اراه على ارض المعركه ينام قرير العين فيما magana. وتمكنا yace kamar ni mai rubutu ko mai karatu ina ganin gawansa a fagen daga tamkar yana bacci ne idonsa a rufe ya samu nutsuwa saboda wanda aka kashe shi in aka kashe mutum za ga kamar bacci yake yi Allah ya samu cika da imani walima la me yasa ba za a ganki cikin nazuwa kaman yana bacci ba alaysa min al illazina hum inda rabbihim yurzaqun shin baya cikin rayayyu wadanda suke a wajen ubangijinsu ana azurta su sune wadanda suka yi shahada kamar yadda aya ta ambata to wannan yana daga cikin salo mai kyau na ainihin rubutun zube a cikin larabci duk waɗanda suka iya rubutun zube wani lokaci za su kawo nasu guda daya amma suna bayani sai ga suna ta jan hankalinka kana ta bin su kana ta bin su har sai an je karken darasi tare da kai to karken darasin kenan abu dujana Allah ki kara yadda da ki sai darasin mu na gaba ambasadan manzon Allah na farko wakilin manzon Allah a birnin Madina wannan sahabi shine darasin mu na gaba insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh